Zabura ta hamsin da tara Don mai bi da kaɗe-kaɗe da muryar, Kada ka hallaka ta Dauda wani mikitam, sa'ad da Shawulu ya aiki mutane su yi tsaron gidan Dauda, don ya kashe shi, Ka cece ni daga abokan gabana ya Allah; ka tsare ni daga waɗanda suka tayar mini. ka kuɓutar da ni daga masu aikata mugunta ka kuma cece ni daga masu kisa; duba yadda suka kwanta suna jirana, mugaye suna ƙulle ƙullen gaba da ni, ba saboda wani dalili ko na yi wani zunubi ba, ya Ubangiji, ban yi wani laifi ba, duk da haka suna a shirye su fāɗa mini; tashi! ka taimake ni, dubi halin da nake ciki, Ya Ubangiji Allah Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, ka tashi ka hukunta dukan al'ummai, kada ka nuna jin ƙai ga mugaye, maciya amana, Sela, sukan dawo da yamma, suna wage haƙora kamar karnuka, suna yawo a birni, dubi abin da suke tofawa daga bakunansu, suna tofar da takuba daga leɓunansu, suna cewa, Wa zai ji mu? Amma kai, ya Ubangiji, kakan yi musu dariya, kana yi wa dukan waɗannan al'ummai ba'a, Ya ƙarfi na na dogara gare ka, kai, ya Allah, kai ne kagarata, Allah mai ƙaunata. Allah zai sha gabana zai kuma sa in yi dariya a kan waɗanda suke magana marar kyau a kaina, amma kada ka kashe su, ya Ubangiji, garkuwarmu, in ba haka mutanena za su manta, cikin ikonka ka sa su yi ta yawo barkatai, ka kuma kawar da su, saboda zunuban bakunansu. Saboda maganganun leɓunansu, bari a kama su cikin fariyarsu; saboda zage zage da ƙarairayin da suke yi, ka cinye su da hasala, ka cinye su sarai, sa'an nan za a sani a iyakar duniya cewa Allah yana mulki a bisa Yaƙub. Sela Sukan dawo da yamma. suna wage haƙora kamar kannuka. suna yawo a birni, suna ta yawo neman abinci su kuwa yi haushi in ba su ƙoshi ba, amma zan rera game da ƙarfinka, da safe zan rera game da ƙaunarka, gama kai ne mafakata, kagarata a lokacin wahala, ya ƙarfina. Na rera yabo gare ka, kai, ya Allah, kai ne kagarata, Allah mai ƙaunata.